إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده هل أتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ربكم واحفظوا دينكم وهو دين الحق الذي لا يقبل الله دينا غيره وهو الإسلام يقول ربنا رب العزة والجلال إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عباد الله إن الإسلام ليس له عيد غير العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر لا ثالث لهما في ديننا هذا ولا نفرح ولا نحتفل العيد غير هذا إذا فما حكم من يفرح ويحتفل لعيد الميلاد وعيد النيران وعيد اليهود وغيرها من الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان أيها الأحباب تعالوا معنا لنعلم ولنفهم موقف ديننا في من هذه الآيات من هذه الآيات الكفرية الشركية بالحقيقة أيها الإخوة لا يجوز لكل مسلم أن يشارك بالفرح والسرور والتهية والتبخ الطعام وكل ما يسمى مساعدة أو معاونة لهذه الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله الذي اختار لهذه الأمة دينها وشعائرها على لله الدين الخالد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والصلاة والسلام على من جاء بالدين الحنيف الذي نسر جميع الأعيان فلا دين إلا الإسلام ولا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون ماذا تعرفون من موقف الإسلام عن عيد عن عيد الميلاد ماذا يحل وما لا وما وماذا يحرم وماذا يحرم على المسلم تجاه ذلك العيد ومن الأمور التي على المسلم في عيد الميلاد أولا adamu almarji wa sururi da ajali ha allah ya ta'awa na ma ahadin fi zalika fi fi kaunin ta'ala wa ta'awa na alal birri wa takawa wala ta'awa na alal ismawar uduwa sadisar haramun alal muslim ta kadimun tahiyyata da idil rabi'an ألا تهدي لهم هدية أو أبنائهم لذلك العيد خامسا ألا تذبح لهم ذبائحهم لأنه ذبح أهل لغير الله به وقد نهاكم الله عنه ثالثا ألا تتركوا أبناءكم يشاركون فيهم ولا نسائكم يسبق لهم الطعام سابعا ألا تقبلوا لهم هديتهم لهذا العيد سواء كان لهما أو طعاما أو شرابا ثامنا ألا تجيبوا دعوتهم ولا تدعوا لهم بالخير إلا بالهداية والدخول في الإسلام تاسعا ألا تصبوهم خوفا من أن يسبوا الله ورسوله قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم عاشرا أن يروا أن يروا عدم سروركم على على وجوهكم لأنه منكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستضيف بلسانه فإن لم يستضيف بقلبه فذلك أضعف الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اينما كانوا يا رب العالمين dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga shirin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye da shi shi ne wanda ya batar da shi ba shi da wani wanda zai shirye da shi na da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai shi ke ba shi da abokin tarayya na da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wa sani kuma manzon sa ya bayar da amana ya isar da manzancin Allah ya yi wa al'umma nasiha ku ya yaye musu dukkanin duhu ya taimaki addinin Allah hakikanin taimako har lokacin da mutuwa ta zo masa ina da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sabonsa da wayanda suka biyo bayansa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijin ku tsara addinin ku mutunta addinin ku kiyaye dokokin da ke cikin addinin ku kiyaye martaba da ke cikin addinin ne, wato addini na gaskiya wanda Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba shine addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya ambata mana yace lalle addini a wurin Allah wanda Allah ya da abota ne ya bada lada shine musulunci ya ambata a wani wuri yace wanda ya nemi wani musulunci ya zama shine addinin sa to Allah baya karba musu kuma a lahira zai a cikin tabaku hasaran ya ku bayan Allah lalle addinin musulunci bai da wata idi bayan idi guda biyu addinin musulunci bai san da wata idi ba face idi guda biyu idin da ake kira idin layya da kuma idin da ake yi bayan an kammala azumin ramadan waɗannan sune ne idi guda biyu wayanda musulunci ya san da su babu idi ta uku a cikin addininmu don haka kada mu kuskura mai warin ciki da murna da lalemar abad ga wata idi wata ba idin da ta zo cikin addinin mu ba a lokacin sai mu ce ina hukuncin wanda yake yin warin ciki yake murna yana tsalle yana lalemar habad ga wata idin da ba idin mu ba yana murna da zuwa ku yayi murna da idin yahudawa ko mai kama da ita daga cikin idan dukka waɗanda Allah bai saukar da wani dalili game da su ba ya kuma so ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tattara zo domin mu san mu fahimci matsayin addinin mu game da waɗannan dukka da kafirci dukka da shirka ga hakika ya buya uwa musulmi baya halatta ga kowane musulmi ya yi tarayya wani wani ciki da murna ko ya yi gaisuwa ko ya dawa abinci domin ta yi idin wani murna don zai yi idin shi wanda ba ta musulunci ba kai duk wani abin da ake kira musa'ada ko a ce masa mu'awana taimakekeniya ko agaji to bai halatta mutum ya yi wannan ba domin yin murnar idin da ba ta cikin idin musulunci Allah wajen sarki ya ambata mana ya ce ya kowanne suka yi imani kada ku riƙe yahudu da nasara masoya kada ku riƙe su mataimaka kada ku riƙe su abin ƙaunar ku domin sashen su masu taimako ne da sashi sashen su masu agaji ne da sashi wanda ya jibince su daga cikinku da taimakonsa ko da agajinsa ko da shawararsa ko da duk wani abin da zai taimaka musu Allah ce to wannan mu yana cikinsu kuma hakika Allah baya shirya da mutanen da suke azzalumai kafiri Allah baya shirye da su ya ku yan uwa musulmi me kuka sani game da matsayin musulunci game da idin da ba ta musulunci ba menene yake halatta ga musulmi a cikin idin da ba ta musulunci ba menene yake haramta ga musulmi dangane da wannan idin akwai al'amurra wanda haramun ne ga musulmi ga duk wata irin da ba ta musulunci ba a ce ya aikata waɗannan abubuwa na daga cikinsu rashin nuna farin ciki rashin nuna murna domin fuskantowar wannan idin ko kuma domin zuwanta babu dalilin da za ka yi murna ko kai yi farin ciki game da halartowa ko zowar wata idin da ba ta ko da ko wani wanda baya cikin ku yana murna da taku idan wai za ta zo to kai kakkai murna da taku za ta zo domin ni shi shina yiwa addini ne da ya kai ya halatta mai yayi murna da zuwa idinka amma kai addininka bai halatta mar kai murna da zuwa idi ne ba na biyu kada mu taimaki kowa game da abin da ya shafi wannan idi wanda ba ta musulunci ba saboda Allah ya ce ku yi taimake taimakekeniya kan aikin da'a da jin tsoron Allah amma kada ku yi taimakekeniya kan saba ma Allah da wuce iyaka duk mutumin da zai yi murna ya yi farin ciki game da wannan ko ya bada nashi gudunmawa ko ya bada nashi taimako to wannan aya bisa gare ta musulunci bai yadda ba kadarta wani zai je wannan wannan idin ko ya hito don murnar wannan idin motarsa ta lalace la'alla mai gidanka ne la'alla abokinka ne ya ce ka nemi ka bashi agaji domin ka kai shi ko ka gurgusa shi ko ka rage mai zango kada ka ba da wannan matsar kasar zai je don murnar wannan hijin abu na uku haramun ne ga kowane musulmi ya gabatar da gaisuwa domin murnar wannan hijin da ba ta musulunci ba haramun ne balle buga invitation ko tura wasu sakonni ta midiya social media ana turawa cewa an nema juna ko ina wa na murna don yana mai gidanka ko yana wa kai mai murna game da wannan haramun na biyar kada mu bayar da wata kyauta ga duk wani wanda ke murna da wannan idin kuma kada mu ba 'ya'yansu wani abu na taya murna wa ko da mu suna ba mu wani abu ko su ba ƴaƴanmu don murna idinmu mu ba za mu ba su galibi mu a idinmu muna da ranar da ake yau misali gobe idi mukan sai ma ƴaƴanmu ƴan wasu abubuwa na soce-soce don murna gobe za a shiga idi to ya ji su kilan sun taɓa saya ma ƴaƴanmu to duk da haka mu ba mu saya ma ƴaƴansu kuma su ba ma saya musu don murnar cewa za su shiga idi wadda Allah da manzo bai yarda da ita ba na biyar kada mu wa kowa yanka na dabbobin da zai yanka don murnar wannan idan tasu ya ce zo ka yanke muna dabbobinmu ko ragunan ko shanunmu ko awakinmu ko ɗan kajinmu don murna saboda wai ana gudun kai in kai kai yanke kana iya ci to bai halaka mai musu wannan yankan ba domin mi yanka ne ƙudurce ba Allah aka da wannan yankan. Abin da ake ne ko da an yanke shi da sunan Allah ko an zaka yanke da sunan Allah ba a nihin Allah da wannan yankan ba ba a nihin neman yarda Allah da shi Allah ko ya hana mu game da wannan na shidda kada mu bari ƴaƴanmu su yi tarayya a cikin ƴaƴansu kada mu bari matanmu su yi tarayya da matansu wajen dawa abinci ko wani abu mai kama da shi domin murnar zuwan idan da ba ta musulunci ba na takwas ya yi uwa kada mu karɓi wata kyauta daga wurinsu domin wannan idi daidai ne nama ne ko abinci ne ko abin sha ne duk da akwai waɗannan malaman da ke ganin cewa ana iya cin abincinsu ana iya cin abincinsu amma menene abin da ya yi bar musu abincin saboda ne jin tsoron abin da ke ciki na jin daɗi da murnarka game da wani shi yasa da yawa wani bangare na malamai suka haramta cin abincinsu saboda ne akwai ɗan wani tsofa ne na jin daɗi da murna da lalebar habar game da zuwan gidansu ko da ko mu in mun yi tamu idi muna kai musu abinci suna ci musulunci bai da wannan abu na na takwas shine kada mu amsa kiransu idan sun kiraye su ce sun gayyace mu don mu ci abincinsu ko sun gayyace mu don mu yi musu murnar cewa ai wannan ita ce ranar idan su sannan kada mu wa kowa addu'a daga cikin su addu'a alheri Mu ka sa ana cewa to to to Allah ya maimaita mana to ko Allah ya maimaita ba a ce ba a ganin wani ko kilasi da ɗanka ne kowa ya fice da kai da shi ka ce mai to Allah ya maimaita mana ba ka cewa wannan abinda kawai za ka yi musu ka yi musu addu'a na Allah shiryar da su in ka su ana tsalle ana murna ana nuna maka kaza kaza ka shi Allah da ya shirye ku Allah ya raba ku da wannan baka ɗabi'a da kuke akan sannan kai musu addu'a Allah ya shirye su shigo cikin addinin musulunci abu na tara kada mu zagi addinin su don jin tsoron kada su zagi Allah da musulunci kada mu zagi addinin su kada mu kuskura mu zagi addinin su don jin tsoron kada su zagi Allah da musulunci Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi kada ku zagi duk wani wanda yake bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah ce in kun wannan fa yasubbu Allah sai Allah adawar da zai ilimi don sai adawa ba tare da ilimi ba sannan abu na goma kada mu nuna farin cikin mu ta hanyar buga wani abun bugawa ko ƙana wani abun ƙanawa ko busa abun busawa ko tayar da wani abun tayarwa wanda ka nuna murna da farin ciki na zuwan idan da ba ta musulunci ba kada mu yi wannan domin wannan mummuna abu ne a musulunci shi ake kira munka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza shi da hannu in bai iyawa ya canza shi da harshe in bai iyawa ya kyamace shi ga zuciyarsa wannan shine raunin imani muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biya ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah ka taimaki musulunci da musulmai duk inda suke kuma ila salatu kum ya kuma rahama